karatu dai ya hujjaji ya hujjaji dai ya ya ai dole ta kama ya eh, bangon sukari kowa ya jingina da kai sai ya lasa saboda zaki alhaji sabon kuɗi yau a cikin walwala kake da annishuwa da farin ciki da fara'a da jin daɗi ya cika zuciyarka ya tatil alaji <laughs> wallahi To Alhaji abin da isa Alhaji sabon kuɗi. Kaga ina so in zo in same ka. Alhaji ga da kafke kewayen nan ilahirin abin da ya ɗauka daga farkon layin nan ya dangana can. Inan, i koma nan inan. Ba inda ake labari sai wannan gida naka saboda yadda tsantsare ya tsaro. To kuma mu ka san wani irin basira da ilhama Allah bamu ta gano wani sirrin wani abu. shine sai na ga to abin da ce ai wannan gidan alaji bai kamata ka zauna da mace guda ba wannan gaskiya ne kuma ni ma ne daga cikin na tunda Allah ya sa yanzu al'amura suka bunƙasa na kai gaci to ai dama magana a zauna da mace guda ɗaya ba ba wannan magana da ka zo da ita ka zo ta kan gaba na gamsu da abin da ka zo da shi eh, biyu ko uku hmm. ko hudu Eh, ai wato ka gane <laughs> ai akwai hikima a cikin addinin namu da aka ce ka fara da biyu ai ba so a ce kai ba adali bane yanzu dai menene bukatar ka dangane da haka wato alaji ne maka wani dan tanadi ne hmm. akwai wata kanwata wato kanwatawa akwai ta da tarin manema amma na dakatar da kowa saboda kai kai ne wa tanadi aike karka a alaji dakata karka ce komai wato yarinyar nan kyakkyawa ce wallahi san kowa kin wanda irinsa da kaɗan na fita tsayi kuma da kaɗan na fita haske ka gani nan Allah kuwa wallahi ka ta da kendiri yarinyar inda ka ganni wallahi haka take kai dakata da Allah haba eh, mallu dai yaya gida kamar wannan zan ɗauki wannan irin kanwata ka yadda kake wasaɓawa in ɗauko ta in kata cikin aiki na ai ta firgita min yara wannan Afirki firgita min na za ta yi ai sai a samu mushkila ana kai ka kana dawowa ana kai ka kana dawowa alhaji ba fa wannan nake maka magana ba to ban gane wai mm, so nake yi yarinyan nan ya zama ita ma ahalin gidan ce aure ya shiga tsakani eh eh kai kana da hankali kuwa ya ana magana ni na ci magana kake a samu mata gurbi da za ta rika mana shara da wanke-wanke da sauransu kuma ka rika magana oh, ni ai babu mahallinta cikin gidan nan ya zan kawo irin wannan kalar da kake faɗa in saka ta a cikin gidan nan yanda kake nan a ce yarinya ta yi kama da kai kama daren mata haske ka daren mata tsayi ka ga ya lamar ya lalace ai jama'a yara na sai su ɗauka ga mu suka yi bari in gaya maka ni abin da na yi tanadi ai na gama da baka uwata kuma yanzu magana nake ta zan fa zan je ƙaro guda ɗaya a China ka gane ji a mun cin cin to haka nake da bukata in fara samun mata in ƙara dannuwa in kata a cikin gidan nan daga nan zan tsallaka Burundi an fahimce ni ai idan na je Burundi na je na kewaye na na gama ganin abin da na gani zan tsallaka Habasha daga Habasha sai in san in har ba su koma daga nan zan je kasar Indiyawa saboda na daɗe da ganin sufuri tizanta ka fahimce ni su so na liban dare eh su wannan yarinya furiyan kacufura duk ina ganin su ga su na Kafur to saboda haka zan je in nemo irin tsatsan su zan ƙara dannuwa an kasa cikin gidan nan na tabbata su idan suka shigo cikin gidan nan za su gamsu da abin da eh, suka zo suka tara a cikin gidan nan in na gama ƙarshen ƙarshe zan tsallaka ƙasashen laraba don duk duniya babu kamar su zan ɗauko balarabiya guda ɗaya in ƙara dannuwa an fahimce ni ai tunda dai dukiya na ƙara bunƙasa muna ƙara aure ne kuɗi na ƙara tumbatsa da haka ni magana da nake yi ta je nemo fararen fata ba ni ba ha na gaya maka ni fa na gama da bakan mace na gama da bakaken mata fa sai jajaye Sa'idu. Ai sai jajaye. Sa'idu. Baka fuska ce dai ga ta nan a da ita. Farare kuma sai dai a can inda rabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. In gama wannan jin daɗin kawai farka in ganki a kaina. Kai! Karimatu. Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya kin cuce ni. kina kwarata a rayuwar nan ina can na jin daɗi a gida na, ƙato ban game man gida na yi shiga mai kyau ina nan na shirin za a yi mun oda ta mataye da zan aura ba irin ki ba kawai sai ganki a nan a tsaya kai na akka <laughs> ban dariya ga kadan a lungun kicin kusa da randa in shiga cikin randar za ka kai wanka dan Allah dan annabi ka shiga kai amma a cikin wannan kangon gidan namu kake kai wallahi wa inna ilaihi raji'un sa'idu dan Allah dan annabi ka rinka yi wa kanka fada ya kamata ba abin da kake aikatawa kullum bukata ka kuɗi bukata ka kuɗi bukata ka kuɗi dan Allah dan annabi gaya mana bolar talakawa ga ku to ai mu ba mu ce da ba talakawa bane ba to gaya mana inda za mu samu ta masu kuɗin ai na san inda suke ni gaba ɗaya matsala ta kawai ni da na haɗu da ke ne yanzu kai da ka san inda suke ka ban mu gaya mana wallahi tallahi in je in kwasa sai na ibi malala gashin tinkiya ga karimatu ya kamata ki yallin sarara gaba ɗaya ni kin hausa na mun lissafi ni gaba ɗaya ni fa ba ke nake tunani zan gani ba dan Allah da annabi ni ki tafi yallin yanzu saboda Allah saboda annabi ya za a ka fita daga cikin matsala dan salatin nan da ake salatin annabi da zikirin nan da ake yi na safe da na yamma azkar ba yi kake ba ya za Allah fita da kai daga cikin kunci wallahi tallahi in dai baka kama Allah ba ka bi Allah ka bi ma'aikin Allah ba wallahi kana cikin matsala saboda haka ka kama salati ka bi Allah ka bi ma'aikin Allah wallahi ba wanda zai azurta ka sai lillahi wahid qaha uban waye ce miki mana salati ne idan zan yi salatin sai na yi kwana ce karimatu zan yi salati sannan za ga na yi salati ku koya eh uban wa baka ce an ce uban wa tsoron ki nake ji uban wa baka ce an ce an ga miki ko uban waye ma na faɗa abin da nake so da kai sa'i dan Allah dan annabi ya kamata ka gane a ina kake mu ni yanzu a halin da kake ciki wallahi tausayi kake bani kai ba a sama ba kai ba a ƙasa ba ba a karkace ba ba a gefe da kanin dai ka zama kamar habar dan Allah dubun gidanka haba dan darajar manzon Allah kai yanzu ka ce farare zaka aura dan Allah dan annabi wannan love ka iya wace soyayya ka iya wace baturiya zaka auro da ta saba masoyinta ya tashi da safe ya ce i love you tunda nake da kai baka san i love you ba ban san mataki na ba ni dai gani nan dai an kawo ni an ajiye ni zaman hakuri nake da kai ka bari ka iya soyayya ka hango fararen fata kai farin ne su ma sun fi son jajaye tar irin su ba irin ka ba karimatu barni anan ki bace min da ni in ba haka barin ki zai musifar bacci na dai gaya miki kin san dai komai a hannu nake ko ki sike sike ni ki na nan ka ban dariya dai Allah baka cikin wannan kalmar ba ragama billahi lazi in ka sake ni sai ka shekara dubu baka aure don ko baka da sarakin da zaka auri wata dan lefan nan matan nan ba sa auruwa ba lefe wallahi sai ka zuba musu kaya sai sun ji kaya rus akan akwati sun sha swiss ta me zaka auro su wallahi na annaban ga gama haukan ka da kake yi ka tawo mu tafi dan wallahi tallahi a cikin bata kake ni ni kike cewa na bata to tunda na bata ki bace min da gani in ba haka baranki zai musibar baci na dai gaya miki anan zabbaka eh, na ci gani ba. Ba ta wani zama, ai kan ba ba mafita. Na haɗu da masifa, na haɗu da jaraba, na haɗu da tuntuɓar hiji. Wannan masifa har ina, a kullum a kaga ba min yarinya, kullum ana cewa zan samu zan samu baya samuwa. Man Sa'idu, wato babban abin da yake bin mamaki da kai gajen haƙuri. Shi ba haƙuri ba kowa ne yake cin moriyar haƙuri ba sai wanda iya shi. ai tun da ka ji littafi mai girma alkur'ani ya ce mana mu yi haƙuri wallahi hakuri ba abu ne ba abu ne dan kankani ba dan tagi ne kalilan da kayi shi kuma yanzu zaka zo ka ci moriyar abun a ai ta magana ai ta wani maganar wani wai baban ta ma'aikaci aikin ma da yayi aka san wani irin aiki ne ba lalle ma ya zama wani babban ma'aikaci bane kuma ba lalle ma albashinsa yana da kaurin da idan an tashi bashi ma eh, ladan aikin nasa za a bayar da kaurin da ni zan iya zuwa in zo in mora ba man ido kwanaki kai mu mm, mm, mm, maganar nan ka ce ba a kawo ta da gara ba ina ruwanka da gara yanzu ka zo kana ce min ba ga wani dunkuli ba na gaya maka babanta tsohon ma'aikaci ne abin da nake hango maka kenan malam sa'idu kar ka zo ka rabu da yarinyar nan ka zo ka ciji yatsa tsakani da Allah na yi haƙuri tun da na aure yarinyar nan fa ni fa wannan abubuwan fa da nake a gidan ma fa bashi nake ci abubuwa sun min yawa aka ina ta kula da ita ina ta lallaba ni gaba ɗaya ni ba haushin ta ma nake ji ba duk abin da ta zo da shi kawai daurewa nake ina karba kawai ni ina kallanta ne saboda dama ka riga kai ka gaya min cewar in an yi abin nan fa nan gaba zan samu alheri zan samu dunkuli zan samu dunkuli kuma dunkulin nan har yanzu ya ki zuwa to a wallahi malam sa'idu sai in ga kamar kanka akwai da a ce muna yara na yadda na san kuruce ka a ce ban san ta haka ba ga san ce kayi kwashe-kwashe a kanka ko kuma ce an mota ta bari da kai haba malam sa'idu malam sa'idu baban yarinyar nan ma'aikaci ne kuma yadda ya gama aikin nan dunkulin nan an ɗauko gaba ɗaya yarinyar nan da kake gani daga ita sai yayanta su su biyu ne kawai kuma na san da take son ka a ne mata dunkulin nan dunkuli za ta yi maka to magana ta gaskiya ni zan ba da notice eh idan na ga abubuwan nan sun iso warware ni gaskiya gwara kowa ya san inda dare masa na gaji na gaji da zama da yarinyar nan ne ba fa wai santa nake wa kai ma ka sani dama ni ga dan abin da nake kwadayi saboda an ce min zan samu wani alheri dan na aure ta kuma gashi na aura kuma na ji juro yanzu ban samu komai ba ya zan ta wahala akan yarinya guda daya kullum muna tare da ita dunkulin nan kai za a yi wa shi ba wani ba kuma ka na kana kana taɗe ni ko yaya awwal ni fa na gaji da wannan auren na gaji da halin sa'idu kwata-kwata to wai menene matsalin? yaya ni fa abin da na fuskanta da halin sa'idu kwata-kwata in ba ba shi kuɗi za ka yi ba ko wanda zai ba shi kuɗi ba baya ganin mutuncin komai baya ganin darajar mutum kawai abin da ya san darajarsa kuɗi yaya ni na san zaman da nake a gidan nan ni na san halin da nake fuskanta zaman da nake da sa'ida a gidan nan zaman doya da manja ne amma dai akwai matsala wata irin rayuwa ce a ce kai kawai mai baka kuɗi shine mai mutunci a gunta ya za a yi rayuwa ta yi da dama can haka yake ko kuma daga baya ne ya sauya ka Allah yana mutane iri-iri amma kuma ai akwai hauka a ciki a ce kai ba za ka yi aure dan ka raye sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam ba haƙƙi ne fa akan ka na ciyar da iyalanka kula da haƙoƙinsu ba shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ba abin da ake nufi ka tsaya akan bukatunta da duk wata ɗawainiya ta ta rayuwa amma a ce kai wai kai zaka zira ido masu ta baka saboda lalacewa yaya duk yan gulagulan da ka san an haɗo ni da shi wallahi na sai da su kawai ba na fitowa in faɗa ne saboda sirrin ciki sai hanji sai abin ya gagara kafin ka fito ka gaya mai tallafinka to amma kin ki banne da shi in ya iya ruwa ai bai iya laka ba dan ba ni lokaci insha Allah kuma zai yi ki ci gaba da Karimatu. Wannan wani irin iskanci ne eh? Me yasa kike min irin wannan abin da kike min dan Allah dan annabacin cikin gidan nan? Me aka yi? kayana ya zan aje kayana a wuce a goge a ninke haka kurin ki zo ki dauka ki ci kuɗa musu ki min da su haka kayan da na gansa a cikin kayan dauda na dauke su na wanke su na goge maka gaskiya abin arziki ne ko kare ne sa ki nai cewa ne kike mun kayana ya zan aje kayana a killace ki dauka ki zo mun ki mun wanke saboda kawai kina bakin ciki na ce idan na yi kuɗi zan karo mata uku ringis in auren kashi cikin gidana shi kenan sai an lalata min al'amari na kenan wani ban ga abin gani ba don ku har yanzu ban ga kayan kuɗi ba na gaji da gafara sa ban ga ƙaho ba aike ce ni ni na janyo saboda kakarka kin zama kashin mun da kike gare ki ai da ina da kuɗi kowa sani ne arziki ne tun zamanin baya na yi mashin kinki amma yanzu ko ki ban da shi takalma na gaba ɗayan yanzu bana icin samun takalmi saboda ke saboda ina tare da ke kullum wani abu nake tsammani abubuwa sun yi cikiwa ni gaba ɗaya fa na fa gama fa gajiya fa na fa gaji fa to ni dai bari in gaya maka na zama takalmin kaza mutuka raba ba yanda za ka yi da ni zama daram magana fata gaskiya wannan abun na ki da zan iya ɗauka ba zan lamunta saboda haka ki san da zaman ki san da shi ki shirya da zarar kuma ya warware fa ni ba zan ci gaba da rayuwa da ke magana ta gaskiya ni da ni eh. wallahi tallahi bari in gaya maka zama daram tsakanina da kai sai mutuwa a nan gidan yes da ni ai da saki ba zai yi ni gaba ɗaya dama ba kya irin layin irin matan da na tsaro zan yi kaddara dai ta riga ta haɗa. fi sabillahi da kwalliyata da komai sai ki lalata min kwalliyata kwalliya ani ban kwalliya da kake ba ni bar in gaya maka in dan kwalliya ce ko wallahi da ban zauna a gidanka ba zaman hakuri nake yi tafi in dai ban miki ba kama gaban ki ya kina magana kina nacewa? mu nan da kake gani mun gaji halin annabi sallallahu alaihi wasallam Don haka ba za mu taɓa kashe aure da saninmu da hankalinmu ba a'a muna nan abin da kai sai ba za ki kafarta ni ba eh ki ce kin yi salati ban karasa ba to ni ma na karasa eh ai ni ma ina son annabi sallallahu alaihi wasallam to salati nake ladanawa kuma a hirdin ki kike karka min ka ba na so wani ki ba na bukatar sa biki ya ba kaya dole kana ciki ya al'amura alhamdulillah ya himma wallahi alhamdulillah ya kokari alhamdulillah na mutumin ai ni ma abin da na zo tambaya ke nan da ma to kai da kullun kuna tare na yi tunanin ko ya riga ni karasuwa ai shi nake ta bida tun ɗazu ina ta kiran lambar tashi waccan ta ki shiga ko kana da lambar shi ka bani in ji ai ya sai da wayarsa Karimatu Karimatu Na'am Zo Wayo Allah, gani. Jita da Allah. Kalimatu, magana ta gaskiya shi zaman aure abin da aka fi bukata, magana ce ta a fahimci juna. Kuma kamata ya a riƙa yin zama, ina jin daɗin zama, ke ma kina jin daɗin zama. Idan babu wannan babu daɗin aure, ban ga dalilin ci gaba da wannan ba. da haka magana fa ta gaskiya ni fa na fa gaji. Na gaji ni da irin wannan zaman da muke da ke gaskiya. Ai ka san wato abu ne dai ba a san tuni-tuni. Eh. ai wato man sa'idi na cikin wani hali wallahi na cikin wani hali ana haƙuri da rayuwa kawai yanzu rayuwar eh. Allah ake gode kawai Allah ya warware mana amin ai shine nake tunanin warware ta zo eh, kalimatu gaskiyar magana dai kin ga in fito miki firi falo in ga miki ni na gaji da irin wannan zaman da muke da ke ni ba ki daga kafa ba na daga miki ni abubuwa kullun ƙara lalacewa suke abubuwa sun idaidaituwa ni na haƙura tattara inaki inaki tattara ki zaki ki tattara inaki inaki fita zaki gidan nan ki out na gaji gaskiya in dai ana gode wa Allah za a warware kuma ina tabbatar maka insha Allah warware ta zo an samu wani abu kina kwakwara ma kuwa insha Allah an warware alhamdulillah eh. alhamdulillah sa'idu karimatu sa'idu in tattara na fa kace yanzu saboda Allah sa'idu abin da nake a cikin gidan nan baka gani baka gani irin hakurin da nake da kai hakuri me kike ni dai nake yi kai da na auro mata na kawo ta kiri-kiri abubuwa sai baya suke yi kuma ni ban ga wani sabon canji ba ana ta roman baka abubuwa sun ki daidaituwa kullum a ce eh, kai ni na gaji tattare na ki na ki zaki gaskiya sai ki tafi ki tafi zan biyo ki da sako tun baka gani Allah yana gani da ai nan ba ta ki shiga a ai ba za ka same shi a waya ba wallahi inda za a yi bari in kira ita matar ta shi ita kanwata ka kenan eh tunda akan batta Allah sarki kaga ma yaya ne yake kira yanzu don Allah ina daga me zan ce masa Gamas. saboda Allah ya sai gaya mai wannan tashin hankali Gamar wannan ya girme ni ne gamar abin da yake ciki ki tafi ga Allah haba hello salamu alaikum yaya karimatu eh, ya gida lafiya kalau ya me gidan ba lafiya ba yaya akwai matsala a dakata ki ji ai wani to a yanzu haka abin da ake ciki kin san kudaden baba sun fito wallahi tallahi ai miliyan goma sha biyu to abin da ya faru kin ga tun da ni ni ne namiji ina da kaso biyu ke kuma kina da kaso ɗaya to da aka ɗan gididdiba ke dai ka sanki ƙalla kin tashi da naira miliyan hudu tas Ki kuma me na mamaki haka Allah yake sa karki damu. A dakata ki ji to dama shawarar da nake so in baki tunda kin ga dai ke yanzu da kake sai mijinki. Kuma mijin nan naki ya yi Tunda ya aure ki haka ake ta rayuwar nan da daɗi ba daɗi yana ta ɗawainiya. To abin da nake so da ke da Allah ku rufa wa kanku asiri. Miliyan hudun nan da za a baki ki ɗauki koda miliyan ɗaya ce ki bayar a juya miki. A kina ki dakata ki ji. miliyan uku kuma tunda shi ne namiji kin san kuma a rijal qawwamuna ala nisa'i shi yake tsaye da al'amuranki ki ba shi miliyan uku a hannunsa ya juya ya nemi kasuwanci mai kwari tunda duk in ya nemo dai ƙarshe dai ke za ki mora ke da 'ya'yanki sai ki ba shi miliyan uku shi ma ya ci gajiyarta kar ki damu haka za a yi eh wannan shine abin da na ga ya dace haka ne yaya ah yana nan ma eh gashi nan kusa da ni in baka shi ne daga mun gama zan zo gidan ma zan zo yanzu ok to sai na ƙara so to yaya ala kawo ka lafiya na gode yaya ala ƙara zumunci sai an jima a wani ban katse ka ba eh. wai na ji kana miliyan uku ita miliyan ukun hmm. rance za ta bashi ko kuwa jari ta bashi i juya ko kuwa kyauta ko du gaba ɗayan bin masa yanzu mace dan ina magana rance tsakaninta da mijinta dukan ta fita mijinta ce don ta ɗau wani abu nata ta bashi me tai. To na fahimta eh, wato a juya a kawo kuɗin. Ta bashi dai mallakinsa ne su ci gaba da rufawa kansa asiri. sa ne? Karimatu yarinya kirki. To, ni ba ma zan jira yayi ya zo ba zan je in same shi a gida. Tunda ni an ce in tattar kayana in tafi? Haka na fasa. Karimatu me haka ne? Ke me saba ta gani ba ne? Karimatu. Ya mana da Allah ke kina da matsala. Bayanin fa da ake fa ba ko kuma gana fa ki tattara kayan ki je wani guri bane ba. Ki dinga fahimtar abin da ake nufi da nace ki tattara kayan ki. Ba ko ina nufin ko ki tattara kaya wai ki tafi ki bar gidan nan bane. Ai zo ki nake wasa ne ai. Ai nufi na ki tattara kayan ki in wanke miki su. Kayan ki ne naga kina daure su da jirwaye gano wani biki ya wanki ba. Kalimatu bai kamata a ce kamar ni ta a ce ta rika saka kaya da jirwaye biki ga babu dadi ko baka ba. Sai ya zama abin kunya. To shine nake nufin wai ki rika dan tattaro su ni kuma sai rika wanke miki su. Ko ba haka ba. <laughs> Shine ai. Gida zan je ma da wani a gida mai magana. nan ne gidan mijinki ba uban sai fitar da ke daga gidan nan ke da gidan mijinki ke da kike da iko da gidan nan ba wanda ya sai kake wani guri ki zaman ki kalimatu ba na son ki rika irin gaskiya ni sai na fita aiki kike na ki ce ai ba fita da ki ba idan kin fita dan kwal uba nake ba inda zaki ina zaki ba ta gani zance kalimatu ya haka ana so a fahimtar da ke kin ka su gane ba magana ce ta ki tattaro kayan ki in miki wanki da kaina na gano ne akwai matsala zama ba karimatu akwai matsala a rayuwar nan dole a abin nan an karimatu ki kwanta sa'idu eh, eh. ina so ka san cewa eh. kuturuwa uwa zama da ke ya zama dole dole mana <laughs> dole a zauna da ke yi debo kayan wannan nan na miki gaji fito ba inda zaki kafa ta kafa ki kai bari mana sasa kata idan dai ni fa na ce baki bar mani na san fa za ki ce a'a na ce fa ki bar mun niki ma ko za ki ce a'a to tun da Allah ya yi kan mun ni mun niki ma ko za ki ce a'a to tun da Allah wa ne sa da ya Karimatu san da zuwa yaya wace irin kina kallo mijinki yana aiki a kar ka samu damuwa wannan ai ba matsala bane haka haka aka koya a gida? ta ba wa za ya kuma Yaya ba na jin daɗi ne wallahi ba ni da lafiya shi ne yake ɗan taya ni. Haba yaya a'a karkace komai wannan aini da ita ne. wannan yarinya da take da kokari da biyayya ai da da abin nan dan an mata wanki ai ba faɗi ba shi sa nace gaba ɗaya kayan ta ni kai zini zarafa wankewa ba na so tana tafiya da kayan da jirwaye a ta wannan dai na san soyayya ce ta tsakanin miji da mata an ce za akwai soyayya akwai sirri kuma eh. a gurgurta dai abin da ke tafa da ni karimatu akan maganar nan kin masa bayani aiko gaban sa ma na amsa waya na maji ya ce alhamdulillah abinda dama ya sa na zo a matsayin ka na mijin ka eh. san addu'ar miji abun mata Allah yana amsa ka taya ta addu'a inda ake ciki yanzu mun sami labari an ga sunan baba alist eh. haka muna sa rai eh, kamar ya alist ana nufin ba su ma gama tabbatuwa ba kenan kuka eh insha Allah za su tun da an kafe sunan shi dan haka mata ina jin kunnen ki ba haka aka koyar da ki a gida ba ba kima da mutuncin mace bane a cikin mutunta yana aiki tana tana tana zaune ta zuba ga mata aikin ki ne wannan dan inda ka san su ma da yarinyar nan haka nake ji idan taimun wani abu wannan irin jin mutunci ne subhana ko dai da wata aka sani abubuwa ba su tabbata ba a dinga mutane ƙarya fa ba ta da fa amfani a rayuwa bisa billahi ya za a dinga yin irin wannan al'amarin eh akwai wani abin ne akwai wata a ƙasa sosai kuwa ba komai yaya kin gani ko da laifin ba ta kyautawa karimatu da Allah a gyara malama da ke ha hello ina ha sun zo sun tabbata alhamdulillah alhamdulillah kudin ba alhamdulillah alhamdulillah sun kaga jirani nan yanzu yanzu eh sun faɗo alhamdulillah sun zo a daina raba mana hankali a daina raba mana hankali ni ka sani da wasa wannan abin da na ce bai tabbatar nan ba da kaga na abin nan wasa fa nake ba kuma yanzu sai na sake jin annada cewa kuma an abin nan a gafarce ni da Allah wasa nake yi karima ta zanci ba a wari da sanyin jiki ko mu je da shi tare a yayi je kai kadai to shi ke sai ai komai kai shine daidai yaya alƙara zumunci sai na wannan abun kuwa ya ike ne ne ke? Ni ke ba ne. tallahi tallahi ka shiga uku. Kuma ka bani kunya kai baka da wani zance a duniya in ba kuɗi ba. To bari in gaya maka wanki ka tattara wanki na tas ka wanke min shi ga wanke wanke nan a kicin. ka wanke min shi tas ban ɗaki na a wanke min a wanke min tsakar gida kuɗi kuma sai abin da na ga damar cira a cikin ɗan ya fita maka in ba ka ina ko sisi ya ci. Haza matsala ta saboda wannan abin ni gaba ɗaya sun gama hutsuna min lissafi an yafa kuɗaɗen nan akwai su kuwa gashi dai abin da ake da buƙatar da gani gaskiya mutum zai soya kawai don Allah wannan gidan aure kenan wannan matsalolin suna faruwa da dama a mafi yawancin lokuta kuma a gidajen aure saboda haka ya kamata a ce yan uwa mu ringa la'akari ni aure fi sabilillahi ka nemi matar da kasancewar ko a wani irin yanayi ba za ta dishashe maka ba malamai suna taimana bayani ana cewa ana auren mace don kyanta don kudinta don nasaba don da sauransu amma da yawan mu muna fahimtar abin bai-bai. abin da muke dauka kamar ane mana umarni ne ma auri mace don kyau ko don kuɗi ko don waye annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai ce ya hore mu da mai dauki da tafi addini to saboda haka ya kamata mu gane cewa wannan shine shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu magana ta gaskiya ka dinga tunanin ka auri mata don ka samu wani abu daga gare ta wannan ba ibada ba ce wannan dalilin yasa muke zakulu muku da irin waɗannan abu ni ba da gogon aka fa ba fa ni ne ba fa e wancan daban ko sunan wancan sa'idu ko matar sa'idu zo ki bayani matar sa'idu ta zo ta bayani tsakani da Allah idan ka gama eh. eh. sai ka dawo ka gaya min matsayina nima dan ban san matsayin da ka aure ni ba dan kyau na ka aure ni ko kuma dan dukiya a kun ji abin da ta faɗa masu kallon mu ga sai Sa'idu tana bayani to ya kamata mu kiyaye insha Allah a ci gaba da biyayya mu za a ci gaba da ganin wani shirin da zamu kawo muku dangane da irin waɗannan matsalolin da suke faruwa a gidan aure daga wannan kamfani namu tare da ni Ali Rabi Ali Dadi ma da cikin shirin. Sunan kamfanin. Ai mu rubuta musu. Yawwa, <laughs>